karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe shida kenan agogon tu da na ghana an kamo sashen hausa na radio france international akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar ka misali mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanan labaran da muke dauke da su najeriya na shirin shigar da shanu daga denmark don rage kashe kudaden da take wajen shigar da madara da kuma samar da wadatar ta a kasar kawo yanzu adadin mutanen da suka tsere daga rikicin sudan ya haura miliyan hudu hakanan za ku ji cewar majalisar ɗinkin duniya ta ce kai tsaye laifukan yaƙi isra'ila ta aikata na kashe falasɗinawa da ta yi wajen rabon kayan agaji to yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin najeriya ta sanar da shirinta na shigar da wasu shanu daga denmark a kokarinta na rage kashe kudaden da take yi wajen shigar da madara da samar da wadatar ta a kasar wanda yawansu ya kai dala biliyan da miliyan 500 duk shekara duk da ikirarin kasancewarta kasar da tafi kowace yawan shanu a nahiyar afirka amma najeriya na samar da tan bakwai na madara duk shekara ne kasa da tan miliyan ɗaya da dubu shida da 'yan kasar ke bukata to sai dai a zantawarsa da arafa hausa sakataren kungiyar makiyaya ta miyati allah a najeriya baba usman ingazarma ya ce babu buƙatar ɗaukan wancan mataki da za a mayar da hankali kan shanun da ake da su a ƙasar wato inda za a rinka karɓansu daga gurin su Fulani makiyayan ya isa ya biya buƙatar Najeriya ta madara baki ɗaya. Kin ga yanzu ƙididdiga ya nuna mana akwai shanu sun kai miliyan hamsin da takwas a Najeriya. Saboda haka wannan yawan shanu duk da yake suna ba da madara bai wuce lita uku zuwa biyar ba wa saniya mai shayarwa inda za a samu a rinka ɗauke su kamfanukan sarrafa madara za su iya karɓar su daga hannun makiyaya ina tabbatar maki babu buƙatar Najeriya ta kashe makuɗin kuɗaɗe don ta rinka shigo da hodar madara ko ta rinka shigo da danyen madara cikin faɗin tarayyar Najeriya tunda mu sun isa su wadatar da mu da nono. To a biyo mu nan gaba cikin labaran za a ji ƙarashin wannan tattaunawa. Hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutuka da ke da nasaba da amfani da gurɓataccen ruwa bayan ambaliyar ruwan da aka samu a garin makwana jihar Neja. a wani sako da ta wallafa a shafinta na x ta ce baya ga cutuka akwai kuma yiwuwar samun karin cin abinci da kuma wurin tsugunar da waɗanda ibtila'in ya shafa sai dai hukumar ta nema ta ce tuni ta tanadi kayan aikin da take bukata don kula da lafiyar jama'ar da suke sansaninta. ta yayin da mafi yawan al'umma ke wato fatan ganin gaggauta bude iyakar kasar jamhuriyar nijar da kuma jamhuriyar benin don kawo saukin zirga-zirga da kuma cinikayya shugaban nijar general abdulrahman Chiani ya ce san babu wannan zance a halin yanzu to sai dai ismail ibrahim wanda mamallakin motocin sufuri ne a jihar tawa ta jamhuriyar nijar ya roƙi mahukunta da su buɗe iyakan don kawo sauƙi ga jama'a lalle wannan hanya ta benin so mu muna neman alfurma kuma muna neman abdurrahman sani ya ji koken talakawa wannan babban hanya ce wannan haya ba nijar kawai ke samun amfani da ita ba kasa sai da waya na samun amfani da ita wancan hanya da muke bi mutane suna ɗaukan motocinsu suna bi yau wannan hanya wancan akwai ne ma mota a tsaye da direba su wannan gaskiya muna shan wahala a cikin wannan shekaru na biyu don babu wani ci gaba tsakaninka da makwabcinka a ce kun yi hada an nemi shiri babu shiri muna neman shugaban ƙasa dekodar mai abdurrahman chani ya je wakilan talakawa ya samu su buɗe mana wannan hayya insha Allah aka buɗe ta zaka ganin kowa da kowa a tattalin arzikin Nijar ya haɓaka kan wannan hayya ta bena a buɗe mana ita a ci gaba da zirga-zirga. Ismail Ibrahim ɗaya daga cikin masu motocin sufuri a jamhuriyar Nijar kenan. wasu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa hudu sun buƙaci gwamnatin sojin nijar ɗin da ta saki fitaccen ɗan gwagwarmayar ƙasar musa cangare wanda ya zuwa yanzu ya shafe fiye da watanni wato aƙalla shida ana tsare da shi kungiyoyin da kare haƙƙin bil'adaman da suka hada da wato kungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman da ke neman a saki musa cangare sun haɗa da amnesty international da human rights watch da international federation for human rights da kuma kungiyar da ke yaƙi da azabtar da mutane ta duniya wato world organization against torture da a turance tuni tun a watan disambar shekarar bara ne da aka kama a can gari mai shekaru 55 bisa zargin sa da laifukan yi wa gwamnatin sojin ƙasar zagon ƙasa ciki har da haɗa kai da wasu ƙasashe ƙetare don cutar da ƙasa. mali ta dakatar da ayyukan haƙar ma'adanai da ƙananan kamfanoni da kuma ɗaiɗaikun jama'a ke yi daga tsakanin watan yuli zuwa watan satumba wannan shekarar inda ta ce ta yi hakan ne domin kare rayukan ma'aikatan da ke tonon ma'adanai daga wato fuskantar iftila'in zabtarewar ƙasa kakakin ma'aikatar kula da harkokin ma'adanai ta ƙasar ne ya sanar da hakan a lokacin zantawarsa da kamfanin dillancin labarai na reuters inda ya ce an ɗauki matakin ne ganin cewa hukumar hasashen yanayi ta ƙasar ta ce za a iya fuskantar mamakon ruwan sama a damunar bana a karon farko an fara sauraron shari'a tsohon firaministan chadi kuma madugun 'yan adawar kasar success masara bayan kama shi da aka yi a birnin injimaina a ranar 17 ga watan da ya gabata da ya fara sauraron shari'ar tasa ce a inda ake tsare da shi a babban birnin kasar sakamakon tuhumar da ake masa da tunzura jama'a wanda ya sanadiyar mutuwar makiyaya 42 a ranar 14 ga watan mayun da ya gabata sai dai lauyoyinsa da kuma jam'iyyarsa sun ce zargin da ake masa babu gaskiya a ciki face kutungwila ta siyasa. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane kimanin miliyan hudu ne suka tsere daga gidajensu a Sudan cikin fiye da shekaru biyu da aka kwashe ana fafata yaƙi tsakanin dakarun ƙasar da kuma na RSF. Hawa Aliyu na ɗauke da ci gaban labarin. Hukumar ta UNHCR ta ce miliyoyin mutane da ke gudun hijira ne a yanzu haka ke cikin tsananin buƙatar matsuguni a daidai lokacin da ƙungiyoyin agaji ke fuskantar ƙarancin kuɗaɗen aiwatar da ayyukan jin ƙai, abin da ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniyar bayyana matsalolin ayyukan jin ƙai na Sudan a matsayin mafi muni a duniya. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Eugene Boyne ya ce muddin ƙazamin rikicin na Sudan ya ci gaba, ko shakka babu su ma yawan masu gudun hijira daga ƙasar karuwa zai yi matsalar da ka iya zama barazana babba ga zaman lafiyar yankuna da dama a nahiyar afirka la'akari da cewar ƙasar na makotaka da ƙasashen sudan ta kudu da chadi masar eritrea habasha jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma libya yakin sudan ya barke cikin shekarar 2023 a tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen rsf ya raba akalla mutane miliyan goma sha uku da mahallansu baya ga bala'in yunwa da kuma ragargazar tattalin arzikin ƙasa da ya yi. To a wani labarin kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 165 ne suka tsere daga gidajensu a Sudan ta kudu daga ciki kuwa sama da 100 sun tsere ne daga ƙasar inda suke neman mafaka a ƙasashe makwabtanta da suka hada da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da Habasha da Sudan da kuma Uganda. majalisar ɗinkin duniya ta ce wato ta ta ayyana kisan da aka yi wa falasɗinawan gaza a cibiyar bada agaji a 'yan kwanakin da suka gabata a matsayin laifukan yaƙi tamara alrifa kakakin ƙungiyar agaji ta majalisar ɗinkin duniya a yankin falasɗinawa ta yi tar da waɗannan hare-hare tana mai cewa The Nations Unies Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya kama tun daga sakataranta har zuwa na ƙungiyar da nake wakilta wadda ita ce babbar ƙungiyar agaji a yankin Gaza da ma ɗaukacin rukunan Majalisar Ɗinkin Duniya na watsi da wannan tsari don tsari ne wanda a gare mu ba zai yi tasiri ba musamman da yake tsari ne da ya saba ma ayyukan jin kai kuma baya mutunta darajar ɗan adam. Saboda haka babu wata tantamawa da su kuma kun gani ai yau da wasu kwanaki tun da aka ji zancen wannan sabon tsari yadda gwamnatocin kasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya ke ta korafi da goyon bayan majalisar da yadda ake ƙara bayyana wannan ƙungiyar agajin ta majalisar ɗinkin duniya a yankin Gaza da nake wakilta a matsayin sahihiyar hanyar agaji da ba za a iya maye gurbinta ba. Don haka ba tsari bane da za mu iya aiki da su saboda mu muna bin ka'idar aiki da adalci da daidaito da jin kai cikin 'yanci. d'humanité et d'indépendance. tamara arifa kenan kakakin majalisar ɗinkin duniya a yankin gaza karfe bakwai da minti goma. taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da umar sani babban kociya barka da shigowa a gaishe ka ai kai ne babban kotiya <laughs> to ka misali za mu leƙa birnin paris inda kotu a paris kin na faransa ta ɗaure akalla mutum uku a zaman gidan yari na waje hmm. tare da cin su tara saboda samun su da laifin kai wa jami'an 'yan sanda da na jandarma hari a lokacin bukukuwan taya kungiyar ta psg murnar lashe kafa tarihin lashe gasar eh, zakarun turai ko league de champion bayan ta doke inter da milan a wasan da suka buga ga a Munich a kenan ita Italiya a ranar Asabar da ta gabata. To an yanke musu hukunci ne bayan sun gurfana wato a jiya talata a gaban alkali. kuma matasan waɗanda shekaru suke tsakanin 20 zuwa 22 a yanke musu hukuncin ɗaurin ne na zaman kason wato ake kira sursi kuma dole kowanne ya biya tare 500 na euro a matsayin hukunci kenan <laughs> kasan ranar lahadin da ta gabata ne a yan bukukuwan ta yafe sg murna tarzoma ta barke har ma aka ce mutum biyu sun rasa ransu a hmm. sakamakon wannan tarzoma to bayan sun bayyana a gaban alkali ne aka yanke musu wannan hukuncin kuma ana ga hukunci wasu suna ganin hukuncin kamata ya ma yayi tsauri fiye da haka sosai makwa saboda ita hmm. ka san Paris Saint-Germain ta nisan ta kanta da abin da ya faru kuma ta ce wannan baya daga cikin tabi'unta haka to a faransa irin wannan hakan yana sa su magoya ba su shiga taitayin su domin ka tuna abin da ya faru lokacin wasan karshe na gasar zakarun turai tsakanin Real Madrid da Liverpool a birnin Paris paris din an samu irin wannan tarzoma wato kaga ba a lokacin yawwa wato kuma kaga irin haka ta zo ta sake faruwa to madalla a faransa za mu tsaya inda bayan shafi makonni ana tara ɗaya kan ficewarsa daga kungiyar psg dan wasan bayan marquinhos wanda dan asalin brazil ne ya sanar da tsawaita kwantiraginsa kwantiraginsa da paris saint germain kamar yadda jaridu suka bayyana a wannan ranar ta laraba a yau saboda haka dan wasan wanda shi ne kaftinkin kungiyar zai haska a gasa mai zuwa gaga kenan zai ci gaba da zai ci gaba da zama a wannan kungiya ba zai ko ina ba sosai mako marquinhos mai shekaru 31 wanda ke cikin shekararsa ta biyu a kungiyar ya sanya kwantaragi ne da kungiyar har zuwa karshen shekarar. shekarar 2028 kuma wannan matakin ya sa an kawo ƙarshen jita-jita a gaba da ficewarsa daga ƙungiyar ta paris saint germain za mu leƙa gasar tennis ta roland garros ta hmm. wannan kakar 2025 da yanzu haka ake gudanar ita a faransa zakaran gasar carlos alcaraz daga spain wanda shi ke rike da kambun ya kare matsayinsa bayan ya ɗoke ba amurki tommy paul da ci shida babu da ci shida da ɗaya da ci shida da hudu a matakin kwata final a jiya talata. Ai na ɗauka zan ganka kai ma kana haskawa a wannan gasa. gasan To bari kana ajima ka <laughs> mana ƙarar haske. To a gaishe ka. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran gwamnatin Najeriya za ta shigar da wasu shanu daga kasar Denmark da nufin rage kudaden wato yawan kudaden da take kashewa da suka kai ne dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar duk shekara wajen shigar da madara da kuma samar da wadatar ta a kasar duk da ikirarin da kasar ta yi ta kasancewar ta wacce tafi yawan shanu a nahiyar Afirka amma Najeriya na iya samar da tan dubu bakwai na madara ne duk shekara ƙasa da tan miliyan 1,600 'yan kasar ke bukata sakataren kungiyar makiyaya ta miyati allah a najeriya baba usman ingazarma a tattaunawarsa da rukaya abba kabara ya ce babu bukatar daukan wannan mataki da za a mayar da hankali kan shanun da ake da su a kasar To baba Usman Ngazalma a matsayin ku na Fulani makiyaya me za ku ci game da wannan mataki? To na farko dai Hajjar rukaya wannan labarin ya zo mana ne a sabo gaskiya mu ba mu da masaniya in ba yanzu ma da muka ja gare ki ba amma kuma tun daga kirkiro ma'aikata ta harkan kiwo a ƙasa akwai agogowa da yawa daga masu sa hannun jari akan harkan kiwo daga kasashen duniya da dama sun nuna sha'awarsu na su shigo cikin tarayyar najeriya don su ba da gudumawarsu na bunƙasa harkan kiwo da kuma ƙoƙarin gano kasuwanni wanda zai taimaka musu wajen tafiyar da al'amuransu tun da kin san su suna yin agogon su don riba ne. Kana so ka ce ah. ba a tuntuɓi Fulani kafin ɗaukar wannan mataki a hukumance ba? A to, mu dai ba a tuntuɓe mu ba a matsayin mu na uwar kungiya kuma ban yi tsammanin akwai wata kungiya da aka tuntuba ba don a gaskiya ba mu da masaniya ba mu ma sani ba yanzu muke jin labarin sa. A matsayin ku na wato jagororin Fulani makiyaya a Najeriya, nono ko kuma madarar da Fulani ke samarwa da shanun cikin gida baya isar 'yan Najeriya ne? Wato inda za a rinka karɓansu daga gurin su Fulani makiyayan ya isa ya biya buƙatar Najeriya ta madara baki ɗaya. Kin ga yanzu ƙididdiga ya nuna mana akwai shanu sun kai miliyan hamsin da takwas a Najeriya. Saboda haka wannan yawan shanu duk da yake suna ba da madara bai wuce lita uku zuwa biyar ba wa saniya mai shayarwa inda za a samu a rinka ɗauke su kamfanukan sarrafa madara za su iya karɓar su daga hannun makiyaya ina tabbatar maki babu buƙatar Najeriya ta kashe makuɗin kuɗaɗe don ta rinka shigo shigo da hodon madara ko ta rinka shigo da ɗanyen madara cikin faɗin tarayyar Najeriya tunda mu sun isa su wadatar da mu da nono. To wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya na zuwa ne wato shekara guda ko kuma shekara biyu bayan da aka samar da ma'aikatar kula da harkokin noma da kiwo. A ganin ka wannan hukuma ta gaza kenan da wannan mataki da aka ɗauka? To ko daya bata gaza ba dan suna ta kokarin yanda za su zauna da gindinsu kuma su tunkari al'amarin tunda kin san wannan shine karo na farko da ita gwamnatin tarayya ta kirkiro ma'aikata harkan kiwo da duk shekarun nan a harkan kiwo yana karkashin wani bangare ne a ma'aikatar gona ta tarayya wanda ya sa harkan kiwon baya samun kula wanda ya kamata a bashi amma yanzu da kirkiro wannan ma'aikata kin ga kenan za a samu kula sosai to amma da yake abin sabo ne yanzu aka fara shi kin sa akwai kalubale da yawa na wajen ya za a yi a zauna na wajen ya za a yi kasafin kuɗi ya za a samu ƙwararrun ma'aikata wanda za su zo su tafiyar da wayannan ma'aikata da sauransu kan wayannan nem se decidir